رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أحية المؤذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثله برسول الله من رجل ولم يزل ولم يزل هذا ولم يزل هو ذو نسي على الأمم إذا سمى الله صلى الله عليه وسلم يتبتح كمتب walam ya zalbuwa wato annabi bai gushe ba zunuski ko shi wato annabi bai gushe ba ma'abocin nasiha ga al'umma hmm. shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ma'abocin nasiha ne ga al'umma zuwa ga shari'a wa bin nasihati lil ikhwani ya'muruna bi ghairiha huwa lam ya'mur ala al-umami na'am ya'muruna bin nasiha lil ikhwan manzo sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mu da yin nasiha ga yan uwa wani ramur alal umar ba manzo Allah bai umarci al'umma da waninta ba kullum yana mana nasiha mu taimaka mai yan uwa mu shirya da yan uwa mu nuna musu hanya mu tausaya musu duk yana mana wannan nasiha sallallahu alaihi wa sallam abun wa ummun wa jaddun jaddatun wa kaga uba da uwa da dan uwa bi al ibni wato dangane da tausayin da ma bi kashati al umami babu kaman mai ceton al'umma ka zan dai uba yana tausayin da uwa tana tausayin da kaka yana tausayin da kakanniya tana tausayin da dan uwa yana tausayi dan uwa na tausayi ga dan uwansa to amma kuma duk tausayin su gaba daya bai kai tausayin da manzon Allah yake yi gare mu ba sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo daga cikin kawukan ku duk abin da zai baku wahala yana damun shi azizun alaihi ma anittum duk wani abu wanda zai galabaitar da ku ya wahal da ku yana damun manzo sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum manzo sallallahu alaihi wasallam bai kwaɗayi yake gare ku ku yi imani to wanda yake da wannan sifa din akwai wanda ya kai shi a duniya babu an gane ku duk duniya ba mai tausayin mu ba mai mana nasiha ba mai son mu da alkhairi kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya rabbi salli ala al-muqtar sayyidina to da jama'a shi shi magana kullum dabi'a shi ya za a yi a gane amma shi wani zai ce ai in wani wani in ya musulunta ba ya cuce mu ya daɗe yana faɗa da musulunci na'am a to kidnapper kabure ne su shi kidnapping ai kasuwanci ne ba wai kafin shi kidnapper ɗan uwanka ne musulmi yake zaluntanka ɗan uwanka musulmi ke kwace ma yake kuntata ma amma musulmi ne shi Allahumma sai dan yana tsafi kaga in yana tsafi wannan tsafin ne kawai ya fitar da shi musulunci na ba san gane amma barawo dan fashi dan kinnafa wato yayi laifi mai girman gaske ya ci hakkinka domin in ya ya kwace wa mutane ɗari dukiya to gobe kiyama mutane ɗari za su shaƙe su sai biya shine matsalar kidnapping duk kudin da ya ci na mutane gobe kiyama za su masa layi biya biya kasan ko wannan ya karbi nashi wannan ya karbi nashi da wuya ya kai labari ko wannan shi ne yanzu ma kaga a wannan zamanin yanzu zamu ce yanzu yan uwa suna tausayi yan uwansu irin tausayin nan da ake cewa yan uwa suna ma yan uwansu yanzu gaskiya ya riga ya tafi sannan gara uba da uwa ila da uba da uwa sukan yi tausayi ƴaƴansu amma gaskiya yanzu yan uwa da yan uwa tsakanin su ma abin da ke tsakanin su ma zai ga ya fi abin da ke tsakanin gara ma abokinka da dan uwanka ya zuwa lokaci irin tsawainiyar da dan uwanka zai ma a irin tsawainiyar da abokinka zai ma wala dan uwanka ba zai yi ba sai ga tsakaninka da dan uwanka zai ga kila adawa ne ga shi uwa ɗaya uba ɗaya amma ba kwa ga maciji amma kuma abokinka zai ga ya rike ka fiye da yadda dan uwanka ya rike ka wanda kuma abun bai kamata ya zama haka ba tunda dai jini ɗaya ne ya kamata ce dan uwanka duk abin da ya shafe ka abin da zai amfana da kai yana kwaɗayin sa abin da zai cutar da kai yana gudun shi na'am ya wasu daga cikin sun kwanta sai kawai sun sani jahilci ne saboda suna daji ba sa mu'amala da mutane shi ne matsalar wannan kidnapper din mu'amala ne gaba ɗaya suna cikin daji ba sa mu'amala da kowa amma iyayensa musulmi ne ba sun kasance za su musulmi ne ka gane yayi na'am ya rabu salli ala al-mukhtar sayyidina muhammadin sayyidil arabi wal ajami ya ubangiji kai salati ga annabin zabi Shugaban sallallahu alaihi wasallam muhammadin muhammadin Sayyidin arabi annabi muhammad shugaban larabawa wal ajam da shugaban ajamawa hmm. وصل عيدا على هذا المسيء لنا بعد الضلالة صل سيئكم من صل سيد الأمم wato ka yi salati alahadi ka yi salati ga mai shiryawa na ilana wato mai shiryar da duwan da ya muna na mana ba da dalarati wato mai shiryar da almusi mai shiryar da wanda ya muna na lana wato kamar yace daga cikin mu duk wanda ya na daga cikin mu bayan fata, bayan da ya bace ya Allah ka shirye da shi an gare ku salli al umami ai salli ala al umami kai salati ga shugaban talikai sallallahu alaihi wa sallam in hasala hubbu rasulillahi min rajulin idan son manzon Allah ya tabbata ga mutum walam yazal huwa yunus ala al umami eh ba zai kushe ba yana wato shi manzan Allah kai shi manzan Allah bai gushe ba yana ma'abocin nasiha ga al'umma wa ya'muruna bin nasihati lil ikhwan manzan Allah yana umurtar mu da yin nasiha ga ƴan uwa wa lam ya'mur ala al umami bi ghayriha bai umurci al'umma da wani ta ba shi bai umurci al'umma da wani da wani ta ba wani nasiha bai ce mu cutar da junanmu ba abun kaga uba wa ummun da uwa wa jaddun da kaka jaddatun da kakanniyan hun da dan uwa fi shafaqati al-ibli wato dangane da tausayin da ma bi kashafi al-ummi ba kamar irin tausayin da mai ceton al'umma sallallahu alaihi wasallam ke yi ba ya rabbi salli ala al-mukhtar ya ubangiji kai salati ga zababban annabi shugaban mu sallallahu alaihi wa wasallam muhammadun shine annabi muhammad sayyidul arabi shugaban larabawa da ajamawa na musalli aidan ala hadil musi ka shirya kuma ga ainihin alhadi mai shiryarwa mai shiryar da mai laifi shine ma'ana alhadi musi mai shiryar da mai laifi namu ba da tsalalati bayan bata salli li sayyidil umami kai salati ga shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam na'am insha Allah eh wa alaikum salam mai adawa shi yana yanki ai shi shari'a ya ce silman ka ba ka shi shari'a kai kai inda yi karatu sai yi hakuri in ji kana san uwa yana cutar da kai za ka yi hakuri wajen sadar da zumunci ba zai yi ka yake ba ɗan uwanka ba Ɗan uwanka na jini dole a samu alaƙa na sadar da zumunci kuma idan ya shiga cikin wani hali dole a samu alaka na kyakkyau da masa suka taimaka mishi an gari sai ka rufe ido an gari za ka ga kai din nan ana cutar da kai to amma kuma in ba ka yi da gaske ba kai ma sai ka fada cikin laifi irin nashi sai ka fada laifi irin nashi tunda shi abin da ya aikata laifi ne ya yanke zumunci to kai ma in kai kun yi tarayya wajen yanke zumunci a gani yadda ka san sallah idan dan uwanka ya yin sallah kai ba za ka cike ba ba za ka yi sallah ba to shi ma sadar da zumunci kamar sallah ne haƙƙin Allah ne Allah ne ya ce ayi tunda Allah ne ya ce ayi idan dan uwanka ya yanke maka ka rufe ido ka sadar A gane ka rufe ido na risala abi zai Thank you. in eh, yi ya kubuta a sun kaji aka ce baya na aizar ce an zuwa cewa ne yanzu ba shi ba ai an kai da sako na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kala wa mustahiqul ardi ba'da an mutumin da ya cancanci fili ya cancanci fili bayan ta rayu filin ta riga ta rayu sai zo ya ce in an ce mustahiq wato kamar ya ce wannan filin nawa ne yayi claiming a gane mutumin da ya zo ya cancanci fili bayan ta rayu ya zo ya ce wannan filin nawa ne bayan an an raya ta gila an yi gili an yi kaza an yi kaza ya da sau kimata hal imara wato zai miƙa kimar rayarwan ka'iman a tsaye a gane zai duba abin da aka rayar din filin shi ne ya yi tafiya ya kai ya ta yi saudiya ya je yin karatu kafin ya dawo sai ga an gina wani dangareren gida ko an gina wani dangareren kamfani a filinsa mai zo na kamfanin da aka gina kamfanin ba nashi ba ne na wani ne wani ne kuma ya amfani da filin shi to idan ya dawo ya kai kara wajen hukuma aka ce aka tabbatar da nashi ne to abin da zai ce kamfanin gaba ɗaya nawa ne kuɗin sai a ce biliyan ɗaya sai ya miƙa musu biliyan ɗaya shi kenan sai ya zama da filin da kamfanin ya zama nashi ya miƙa musu an gane ku ina ce ne eh, ka'iman eh, zai mika musu wanda ya cancanci kasa bayan ta rayu zai ka kiman wannan rayarwa a tsaye nawa aka kashe a kira mutane a kawo da sai da sai kudin da aka kashe gaba ɗaya na gina kamfanin sai mika kudin ya kai biliyan kaza sai mika musu biliyan shi ke nan da filin da kamfanin ya zama nashi Bayan aba in ko ya kiyata ya ce to ina na samu kudin da zan iya bada biliyan ɗaya dafa ilayhi mushtari kimatan buq'ati baraha to sai shi wanda ya sayi kamfanin wanda ya sai filin da aka gina kamfanin wanda ya sai filin nashi ko kuma wanda ya zo ya gini a filin nashi sai ya miƙa mai iman wannan waje yana matsayin fili yana fili kafin a gina kafin a gina wannan filin nawa ne miliyan biyu ne to ga miliyan biyu ka ɗalibin kamfani na za mu an bashi zaɓi in ma ya zai kamfanin in zai iya tun da abin ya fi ƙarfin shi ya karɓi miliyan biyu ya sa a juya sai da zai ha na fahimta aba idan ya ce ko ɗaya shi ba san bai yadda ba shi dai yana son filin shi kawai kana sharikai ne da kimatin wato abin da za ku yi tarayya biyu da kiman abin da kowanne ke da shi nan da kimatin ma da kulli da kai da kiman abin da kowa ke da shi kai kana da fili na miliyan biyu shi kuma yana da kamfani na biliyan nawa biliyan daya yanzu za a raba riba haka za a raba riba <laughs> in za a raba riba biliyan ɗaya da biliyan biyu an zo shekara ya yi sai a fitar da lissafi a kira ƙwararru wajen lissafi to shi wani mai fili ya ba da fili an gina kamfani to yanzu an samu riba na miliyan hamsin a shekara to sai a yi shi a kan ratio sai a yi shi ratio sai a samu ƙwararre wajen mathematics ya yi shi ratio ratio nawa zuwa nawa hmm? 5% ne? Biliyan Ba wahala. shekara kawai yana zaune kawai zai ga alamu. ya shigo. ai ba ba siyan filin yayi ba shi ma kila shi ma ya zo ya yi gini ne kila ya kwace filin sai mutum ya dawo ko ya ga fili an yi gini a wajen akwai dan akwai irin ɗan karambaniyar rikici wani zai ce kawai duk bala'i ma bari yi gini ma karshe ya sai in biya ai gini to kuma gini shi zai yi sai sai kai irin da yanda wanda wani ke a ce a rusa da giri ba zai yi ba a kawai za a zauna ne yanzu kai dai kamfanin da ya yi gina ka biya shi kaga da yana da kuɗi kawai sai kamfanin kaga wancan ya gama wahala ya a ba shi kuɗi ya taɓa eh? eh. wuce ina son wani bawan Allah mun karanta tare da shi wallahi kai kawai ya ga fili kawai sai ya zo kawai sai ya ya karba kawai sai ya siyar ko kuma ya zo akwai filin da ya gidi ya yi, wallahi da lai kawai rikici ne muna zaune kawai sai ga wani soja ya zo general yana neman wani sai wallahi sai ya ɗaure shi aka yi aka bai faru shi billahi da zai filin sa shekara kaza yana da kaza yana da kaza ka zo mun da shi wallahi za ka zo aka je ga shi ya zai da filin mutane ba dalili wallahi da ƙyar ya sha amma ya riga ba ya gini ya da kira zuwa ga gidan shi wallahi zuwa dan adam dan adam na da karambani kaga da wannan da kuma mutumin da labarin da nake jiya na wai wani ya zo wasu ga mutum ya zo na gida shekara 20 daga baya sai ce wai yana da gadon gidan wallahi in ya zauna gidan ka ya daɗe to baka isa ka tashe shi ba za a yi ta bala'i in kun je kotu ba sai kuma wayan amma wai za a saurare shi ya ɗauki lauya kaga wani ya kamata a fatattake shi ne kama wai yana da magana lauya ba zai dauka fitar suna kaga an ci ka dauki lauya da kyan ka kwaci cikin kenan sai kai ta kashe kuɗi ka baka dauki lauya sai malam fitina kawai malam yanzu a iya zauna shekaru shi sa kaga masu gida ashe ashe dalilin mai gida in ya ga an dan dade a gida sai ce a tashi za a yi gyara daga nan ya hijira kowace <laughs> na Eh. eh to kasan akwai tawilin da suke wajen mutumin da ya zo ya zauna a waje shekara kaza ba ka yi magana ba to kaza kaza wajen ya zama nashi wajen da tawilin suke kuma wajen an ce ne wanda ya zo ya mallaki fili ya zo cikin daji sai ga fili kawai filoti kawai ba da shi kawai sai fara gini kai kuma kana gari kana gari ana gini ana baka labari malam abdullahi ana fara ana gini ba kace bari ya kama wallahi zai ba rusa yana yi yana yi yana yi har ke kai shekara goma An yi gama gini ya zauna a yi tare a gini ba da shekaru gaba da bayan lokaci zai kwashe kayan shi ya ban ba wa shi da tun da kai shi har shekara goma kuma ga shi kana da kana nan a gari to ba ka da iko sai dai gobe kiyama Allah ya baka hakkin ka filin ka ne amma dai a ƙa'idar shari'a koran ka ma za a yi eh na'am na'am ba za a rusa ba za a ce ne kawai ya biya kuɗin wannan filin ya biya kuɗin filin ko kuma ma ya biya kuɗin fili ko kuma shi ya siya abin da ko kuma misalin a ba shi kuɗin gini shi a sallame shi a ba shi kuɗin gini gwamnati gwamnati tana yi cewa duk mutumin da ya yi abu ba kan ƙa'ida ba zan rusa in ta gaya ma ba ta baka da matsala in ta gaya ma duk mutumin da ya kiri a fili ba mai yadda ba za mu rusa ginin doka to ba su da laifi eh eh to ba maki to me yasa kuka yi sakaci kuka bashi to ai shine in za ku ba da gidi gidi burin da ai zama matsalar da muke da shi mu kawai duk wanda ya zo kawai bashi duk wanda ya zo unguwa ba a binciken shi ko sakaci ne wannan eh musamman an gaira da kuɗi za a yi ta murna kawai a ka'ida da yadda ake kuma da ya zo sai an san daga ina ya fito yanzu wani zai fito daga Nijar ma ko daga can wani Togo ko yanzu ya kama gida nan ba ma dan Najeriya bane wani sai daga an bincika zai ga kawai ba ma dan Najeriya amma ka ba shi gida saboda kawai kana rawar da ka samu kuɗi kuskure ne eh. na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الخلع فصل كما ده خلعي والخلع سائغ وابتغاء والابتداء والابتداء بالذي تشاء shi hulki walkul wal'iftida sa'ibul da hulki da fidiya duk sun halatta wal'iftida yin bansa bin zai da abinda ka su malamai an tambaye su an tambaye imam malik bambanci tsakanin hulki da fidiya ya ce kul'i ne mace tafashi kanta da dukiyanta duka shi kuma iftida da fanshi kanta da wani sashen dukiya a nare zai iya yiwa misali duk sadakin da ya ba ta dungurungun komai ta bashi to kul'i kuma ta ba da wani sashi daga cikin kudin ya zama fitil tida amma wasu ka ce kawai duk ɗaya ne da kul'i da iftida duk ba su da wani babbanci kawai duk kawai mace ta bayar da wani abu don ta fashi kanta daga aure a gani ta ga ba ta son zaman aure da mijin ta gaskiya mijin bai mata ba kuma ya zama to mijin babu laifin da ya mata kawai ba ta son shi ne kawai idan ko mijin akwai laifin da ya mata yana shiga ba ya ciyar da ita da kyau ba baya fatar da ita yana zaluntar ta an gane wannan ku, daga in ta kai ƙara kotu akwai abin da ake kira al-igrar al shi ne cutarwa idan mace ta kai ƙara kotu a matsayin mijin na cutar da ita to abin yana da wahala shari'a na da wahala yaya za a yi a gane yana cutar da ita shari'a na da wahala ana iya yin shekara biyar ana wannan shari'a alƙali na ɗagawa ki kawo shekaru zan kawo ta kawo a tafi shekaru a gaba su da hujja mai ƙarfi sai labarai, bai mun ga tana ramewa ne kuma muka ce gaskiya da gaske ne cutarwa shin kuna da tabbas baya ciyar da ita kuna da tabbas baya kulawa da ita yayin da Allah din san samu ne a je na, za a ga na su doya na su yi ana cin shari'a zai iya su doya ya siyo doya manya-manya ya ajiye ya siyo indomi ya siyo kudade ya ce aka maka ya ce yan labai din na siyo wannan ta zama abin da ya maka amma cikin can al'amari shari da ke yi yan labai wala gari ya nufi da za ka yi sai dai ta gama illa millata wallahi dole ne dai alƙari ce ba abin da muka iya ku mun ga yana kulawa da ita duk ku safar ta kila dai akwai magana ana wucewa ya bata gwalo ya haka za ki mutu kamar irin wannan yana faruwa akwai wanda ya ce matan shi wallahi duk yadda duk bala'in zaki wallahi haka ni dai ba ni ba ki amma ba zan sake ki wallahi in ki so kai ni ƙara din za ki kai ni ƙara haka matar ta zauna shekarar shekaru ashe da matar ta sani ta tambayi shawarar nauya kawai kulli ake yi ba a san shi ne ban san inda je kawai kanta cewa yana cutar da ita ban san shi da zaran ta ce ba ta san shi to ta gama da shi ba ki san shi bai faru ba. bai wala haka nan kawai daga ba na san shi kuma na ga in na zauna da shi wallahi da za a zuciya na ina jin ke ba a sai da zuba mishi hmm, a wani zai ka sasanta da matan ka na ba ku sashi sati biyu an dawo ta ce wallahi yalla bai kafin ma yanzu ka kara samun ƙiyayya ce haka abin yake ba shi ya haƙuri ba to na ƙara ba ku sati biyu tana dawowa ta ce tana nan kan bakanta to dole a yi ƙuri ba abin da za a yi tun da ke cika da yanzu ba shi ba ba ke yana fitar da ke ba to yanzu za a yanzu za ku sakanta nawa zai biya nawa za ki biya shi ya ke kenan wannan shine hanya da mace ke da shi kawai na rabuwar aure cikin sauki ana yin da bashi mana a gani yanzu zai bashi wato ita matan za ta biya wani abu daga cikin sadaki ko kuma sadakin duka ko abin da ya fi sadaki ba yadda suka jiniya ka bashi ya sake ta A gani a cikin aure ba a dole kawai in tana son rabuwa da mai ta fahimce na cutar da ita ko ba ta da wani hujja kaga an bi ta hanyar an bi ta hanyar wannan idrar din za a dade yana shari'a sai ta bi ta hanyar kulli shikenan an gane eh sai eh, ko ya fada alƙali na ragewa alƙali zai ce kawai nawa ce ba shi da alƙali da bayan ya ga ya miki ya tsayawa kawai alƙali ne ki ba shi ba shi kaza kawai wani lokaci alƙali yake gaba da sadaki kawai shikenan wal khulqu bil lazim fi sadaqi inji aw hamlin aw indakin aw shi khulqi yana tabbata ne da abin da ya lizimta na sadaki ko kuma ciki ta ce wannan ciki naka zan zan ringa shayar da zan haifi yaron an gani ɗawainiyar cikin ba sai ka bani abinci ba ba ruwanka da ciyar da ni ba ruwanka da tufatar da ni shine kuri har in haifi yaron nan ba maganar kamar dinki ba magana ka bani abinci kulli kenan in ya yata shi kenan aw ce ko kuma idda wato ai za ta yi idda jira na sake ta ko to iddan da zan yi gabaki ɗayan shi shine kulli ba magana ciyarwa dama a idda ana ciyarwa to ba magana ciyarwa zai wato idda shine kulli kulli aw infaki ko kuma dama ina bin ka kudin ciyarwa ina bin ka kudin ciyarwa na shekara kaza to yanzu shine kulli وليس للعبد إذا مات الولد شيء وذابه القضاء في المدد وفي المدد وليس للأب شيء إذا مات الولد uba ba da wani abu idan dan ya mutu uba ba da wani abu wato an yi kulki a matsayin shayar da mai a matsayin kai a ciki a matsayin daukar ciki ko yaron ya mutu kafin a haife shi shin za ka biya ta to ai tunda dai an yi kulki ne dan yaro to yaron yaro su to yanzu dole ne ki biya da wani abu na kulki zai yi haka sai ka ce wa laysa lil abi shay'un idza mata al walad shi uba ba shi da wani abu idan da ya mutu wa zabihil qada'u wannan da shi ake hukunci tsawon lokaci a Andalus tunda dai ta ce ta dauki da waidiyar ciki ne ba sai ya ciyar da ita ba sai ya tumatar da ita ba ana nan ana nan ana nan kawai wata biyu da ciki wata uku da ciki sai yaro ya rasu a cikin cikinta ko kuma ta yi bari shi kenan kawai ta kwashe kayan ta tafi an yi hulɗi ba ta da imani kenan amma mai imani ya tana sata tana tana matsayinta na musulma tana son da a yanzu da yanzu akwai irin matan nawa za su ce wallahi su suna ma suna ma baƙin cikin haihuwa da shi kuma wannan sun koya ne daga kafirai za ka mace wallahi sai ka ta zubar da ciki wa ita wallahi ba ta san haihuwa da shi don muku halin shi ko to saboda haka idan kuma ta ɗauki nauyin shayar da yaro take to yaron da ta haifa za ta shayar da shi shekara biyu kai ba ta ayyana ba ko zan shayar da yaron ka har sai an yaye shi shikenan idan ta ɗauki nauyin haka sai yaron ya mutu kafin wannan lokaci shikenan uba ba za a bashi komai ba amma da sharaɗin ba a sanya lokaci ba in an sanya lokaci to dole sai lokacin ya cikin lokacin bai cikin sai ta biya kamar ta ce zan shayar da ka shekara biyu ba ta faɗa ba sai yaron ya mutu kafin shekara biyu za ta biya sauran amma kawai zan shayar da ka ba ta ayyana ba shi ke in yaron ya mutu na shayarwa ana yi shekara ɗaya ma ana yaya yaro ko ba lallai ba da ya kai shekara biyu mafi yawa yara ni kawai na cewa zan zan shayar da yaro har in yaye shi hmm? والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة wannan sai mutum yana so ya cika bai so ya cika ba sai kai shekara biyu ba na'am da an gama shayarwa na'am eh bayan an gama shayarwa eh to sauran abubuwan da suka rage yana kanta ne ko za a ƙara dawowa ne sauran kula da yaran da sauran shi ne shi ne cikin wani ta gama na tare ta ce shayarwa kawai ta gama shayarwa shayarwa ba tunda yana wurin ta za ta ci gaba da kuma da kuma ai shayarwa ana biya ko sani ba ya sa in suka rabu yanzu in mace kuma mace ya saki mace tana iya cewa sai ya biya ta ta shayar da yaro a gane sai a yi tsada in ba za ka biya ba ga ɗan ka je ka shayar da shi ana iya biya haka ai galiban mata yanzu a wannan zamanin suna da halacci ne galiban mata yanzu sai a suke ba za karɓi kuɗin shayarwa amma tsari da ya kamata ne a yi iyaka za ta iya sa a yi tsada to tun da dai ka sace ni yanzu ka san dai yaro in yana tsotso na kamar yana cin abinci ne a ciki na yanzu dole ka biya kuɗin shayarwa sannan kuma ka biya kuɗin shi abincin da za a ba yaro ka shi yaron kan shi ɗauka a kayan da za a rinka ɗin bai da su biya biya da sauransu na'am na'am fasulun tilkulin fasali game da kul'i walkul'u wal iktida'u sa'ibun da kul'i da fidiya wato fansan kai ta kan da biya halatta al-ibtida'u billazi tasha'u wato ana bi ana fansan kai da abin da ta ga dama za ta iya fansan kanta da sadaki ko da shayarwa ko da da reno ko dai kaza nan wal khulqu billahi fi sadaq kul'i ana yin kul'i da ainihin abin da ya lazimta da sadaki aw hamli ko abin da ya shafi ciki aw idda. ko idda ko ciyarwa walaysa shay'un lil abd ba zai biya ba zaɓen tsawon idda na da aika san tana idda su zai ciyar da mace tana idda sun dai misali ba da kulki ba aiki kuma daban ne wannan idda daban ne ba ke ya kawo kawo hawa idda a gani idan mutum idan mutum misali idan mace za ta yi idda to kuɗin da za ta yi idda don da kulawa da iddanta da sauransu ita ta ɗauke mutunta eh na'am walaysa lil abi shay'un wato uba ba shi da wani abu idan da ya rasu wa zabihi qada'u fil mudda wannan da shi ake hukunci a Andalus lokaci mai tsawo na'am alaikum salam bismillah na'am na'am ya kare wani sakin zai ƙarin wani sakin ai bai dace jawo shi ba ake me za a lissafa da zai hana a shi yai ba za a lissafa نعم الحالة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحالة الثالثة hali na uku ya wuce da far'un waris tusa idan aka samu far'un waris wato reshe mai gado mace a samu diya mutum yana da diya mace yana da yaya mata fiye da daya ala unna tabrikna sultai wato na saman su na saman su su ne ƴaƴan da ya haifa za su nutsar da ne. za su ci biyu cikin uku na dukiya ko za su ci biyu cikin uku na dukiya la yabqa shay'un li banatil ibn babu wani abu da zai ragu ga ƴaƴan ɗa sun faɗi idan mutum ya mutu ya bar diyarsa guda ɗaya ya bar diya guda ɗaya no za ta ci ba rabi ba ya bar da ya bar jikan yanka kaga idan ya ci rabi jikan ya fa za ta ci ɗaya bisa shida wanda shine sauran sulusani 1 over 2 plus 1 over 6 zai ba da 2 over 3 an gani to amma idan idan matan idan mutum ya mutu ya bar ya'ya mata guda biyu ya'ya mata guda biyu sun riga sun cinye sulusani ita jikan ya wato diyar ta ba su da gado a nan wajen idan mutum ya bar ƴaƴansa guda biyu mata to jikanya wato ɗiyar ɗa ba su da gado amma inda ɗiya ɗaya ya bari to ɗiyar za ta ci rabi sai ɗiyar za ta ci ɗaya cikin shida cikon wannan sulusani ya zama rabon mata baya wuce sulusani tuwo ba tiri na ibn al-munzir ya ruwaito Allah ya masa rama a shafi na a shafi na nawa 80 mujalladin nawa 280 kaga ke da littafin mujalladat ne wa ajma'u alla mirasa li banat libn malamai sun yi ijma'i cewa babu gado ga ainihin banatul ibn ya'yan ta ba su da gado istakmala al banatul sulusaini idan ya'ya mata suka cika ainihin sulusaini ya'ya mata sun cika biyu cikin uku na dukiya hmm. to shi kenan ya'yan ta ba su da gado wazalika idza lam yakun ma banatul ibni zakaru wannan kenan idan ya zama to babu namiji tare da su amma idan ƴaƴan ɗa suna da namiji tare da su sai namijin ya zo ya yi ta'assubanci nawa ya rage za a cikin sulusani ba ɗaya ya ragu ba to ɗayan sai ainihin ƴaƴan ɗa su a tunda akwai namiji a cikin sai ya ɗauko sai su raba da zakar misal azumin sa yi an namiji ya dauki rabon mata biyu misalin sari eh shi dan uwa mai albarka tunda da ba dan shi ba da ba su ci wannan rabo ba ya musu albarka na'am misalin sari inda akwai 'ya'yan da 'ya'yan da kuma akwai lalita shi namiji shi zai janyo abin da ya rage kashi ne da ya rage halaka wato misalin shi halaka mur'un an bintaini an mutum ya mutu ya bar mata guda ya mata guda biyu ya bar diyar da am ya bar ammi amma miras kullum min to menene gadon kowanne daga cikin su aljawab asalin mas'ala ne so jawabi asalin mas'ala din uku za a raba saboda za a raba uku ne saboda fitar da 2 over 3 hmm. lil bintaini asulusan lit ta'addud wato bintaini ya'ya guda biyu ya'ya mutum guda biyu mata suna da sulusani suna da biyu cikin uku saboda suna da yawa ومن تلبين ita kuma ita kuma diyar ta ba ta da komai me yasa ita bin bune ta fadi saboda na samanta sun sun nutsar da sulusai dama iya rabanta na cikin wannan sulusai to kuma sun riga sun cinye shi Wani am albati kuma ammi dan uwan uba shi yana da abin da ya rage ta asibar saboda ne aula rajulin zakar

irin wancan rabon za a yi a hasu kudin ya kare na'am ashabul rubi na'am بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ترس كل واحدة من هذه الأربعة نصف wato kowace ɗaya daga cikin wayannan guda hudun suna cin rabi ko tun daga diya daga diya da yar uwa da kuma wa diya tana cin rabi ko yar uwa tana cin rabi mata tana cin rabi na kai namiji kai miji yana cin rabi kai ko yar uwa shakikiya tana cin rabi ita kadai yar uwa shakikiya ne sai ba shakikiya ne afiya da sauransu to kowane ɗaya daga cikin wayannan da aka ambata suna cin rabi in dan kiradiya idan su kadai ne idan mutum shi kadai ne an gane daga barin wanda zai mata ta'assubanci minar zukur daga cikin maza fa qawluhu afrid afrad a cewa dai afrad na raji'u ila al qamsa ku. ya koma zuwa ga mutane biyar wanzau la ya kuma illa wani ba shi miji baya kasancewa sai guda ɗaya miji dama shi kadai ba a mazaje da yawa wa amma rubu alfakiyat sai dai irin auren na arna akwai wani aure suna kiran shi polyandry mutanen indiya ne suke yi shi polyandry mace ɗaya za ta auri maza wajen guda hudu ko biyar kowanne a sami ranar zuwan shi Ina aka haifi yaro sai a je a san yadda za a yi a duba a ga kuna waye sai za a ba a cikin su a gani wannan wannan aure ne na jahiliya ai ba magana fara su ba zuwa wajen matan ma cikin wannan wannan dattin wannan ya ya shige ta wannan ya ya shige ta haka maka zuka shiga ai ai kyaman abin da zan sanya yawa A gani ku wa amma al-arba'u al yawa amma hudun da suka rage fala yufradu li kulli wahidatin min hunna allati wato hudun da suka rage ba a ba ba a rabawa ga kowace ɗaya daga cikinsu a bata rabi illa idza kanat munfarida sai dai idan ita kadai ce daga wanda suka yi daidai da ita wato ma'ana ita kadai ce daga wanda suka yi daidai da ita yar uwa idan ita kadai ce nawa za a bata ba rabi ba amma idan yan uwan da yawa ba mata kaga ba maganar ce rabi sai dai bi tarayya cikin su ko mata ko da ita mace ba ta ciki namiji da yake ciki namiji shi kadai ne eh wato daga wanda suka yi daidai da ita daga cikin mata walau ta'addada da sun yawaita a ce yan uwa suna da yawa to sai a raba sulusani lita'addud ah, mutaaddidat eh sai a raba ga masu yawan sulusani kamar yadda zai zo ويشترط أيضا انفراد انفرادهن ويشترط أيضا انفرادهن عن الآن مؤسب an shardanta kuma kaɗaituwansu daga mai ta'asubanci sun kadaitu an kadaita su in yi zamba mai ta'asubanci tare da su idan akwai mai ta'asubanci ba za su ci wannan su sulusani din ba ya annahu idza kana ma alwahidati min hunna man yuhasibuha domin idan ya kasance tare da ɗaya daga cikin su tana da wanda zai mata ta'asubanci kamar ita diya ce ga diya ga ɗa ga diya ga ɗa kaga shi ɗa zai ci rabi a shi da shekari ita diya za ta ci rabi abuwan diya za ta ci rabi in ita kaɗai ce to sai ya zama to ga ɗan uwanta ga wato ita ma diya ci shi ɗane shi ma kada za su raba eh, ya zama asibi zai tattaro dukiyar duka zai su raba ne zakar da za a zuru da ya yi wani sai tuma awu da ta ce na eh. na ya annahu na kana ma timin wannan hunna man ya'sibuha Eh, wato idan tare da ɗaya daga cikin sako wanda yake mata ta'azubanci sai ta yi gado tare da shi da ta'azubanci ba wai da kaso ba ba ta da kaso kamar yadda zai zo nan gaba wannan gaba ɗaya da ijma'in malamai babu wani sabani a kan shi saboda Allah ya ce kuna da rabin abin da mata ku suka bari in ba su da ɗa idan kai namiji abin da mata ka ta bari kana da rabi hmm. in ba su da ɗa qawluhu ta'ala kuma da Allah ke cewa wahidatan falahan nis idan kuma ita kadai ce diya mutum ya mutu ya bar diya ita kadai za ta ci rabi qawluhu ta'ala walau walau fala falahan nis ma idan mutum ya mutu ya bar ba shi da mai gado amma yana da yar uwa za ta ci rabin abin da ya bari sauran rabin ayi baitul mali da shi inda mali mau ala annal anna walad al ibni zakaran aw kana wato malamai sun yi ijma'i cewa lallai dan da namiji ko mace qa'imun maqamul walad ya tsaya matsayin da a wajen gado dan da shika yana matsayin da ne a wajen gado duk abin da dake yi shi ma zai yi eh da kuma wajen wajen sha makan cewa da wajen asubanci duk dai ne in dai babu da shi namiji kamar namiji ne wannan sa kamar sa ita ma mace kamar mace jikanya ita ma kamar jika kamar biya ce wala annal murad bi qawli ta'ala walau ukhwatu ala cewa abinda ake nufi da magana Allah walahu uktun fala hamizu ma tarat in yana da yar uwa to tana da rabin abin da ya bari al uktu min al abawayn abawayn nan ana nufin yan uwa shakikai yar uwa shakikiya idan mutum ya mutu ya bar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ko yar uwa wanda yake uba ɗaya ita ce za ta ci rabi ba ƴan uwa wanda yake uwa ɗaya ba idan ƴan uwa uwa ɗaya ne to kuma akwai ɗaya ɗaya kalala ne. kalalan guda biyu ne a cikin suratul nisa'i wal ukhtu min al da kuma ƴar uwa ƴar uwa ta bangaren uba duna al ukhtu min al banda ƴar uwa ta bangaren uwa insha Allah na'am Thank you. wannan son rangi tun da kai ka haifa ɗa bai dace ka bari zalunci ne ka bar masa ɗan wani tun da ya saki matar ba ruwan shi da ciyar da wannan yaro ba ruwan shi da shayar da yaron ba ruwan shi da kulawa da lafiya idan mata zo ta ce yaro ba lafiya kai za ka ɗauka cewa kamar ake ji ne kawai sai zai sallame ta ya ya ya ingiza ta waje Ya kore ta to nan gaba kuma in yaron ya girma ya yi kuɗi sai zo ce ai yaron shi ne a gani in yarinya za ta yi aure sai ce ya ga yadda za ta yi aure ba zo shi ba shi ya yi a yanzu da ya san shi ce amma duk wannan ɗawainiya gaba ɗaya ita yaron ba ta ma san baban da ba ita yarinyar ba ta ma san baba wato baban ta bai damu da ita ba ko ina to galiban ana samun uba yana yin haka da gangan sai ya salwantar da ɗan kuma Allah ta'ala shi ikon sai na gaba na ya zama wani abu eh na'am in yi gida in in miji ya yi in ta dauki ɗawainiya mijin ne zai ɗauka mana ai ta gama na ta yi har ga kuli ta gama shi kenan ana gama za ta dauka mai ɗan shi zai ci gaba da ɗaukar nauyin komai wurin haihuwa eh. haihuwa za a je asibiti za a kashe kaza za a kashe kaza za a kashe kaza ba ita ta ta ɗauki haci wannan ba ita ce sai ta haihu sannan ta daina ɗaukar nauyi duk kuɗin da za a kashe wurin haihuwa eh, idan mace idan mace misali ta ce ta ɗauki nauyin da abin da ya shafi cikinta shi ne kulli ita ta haifar su rabu duk wani ɗawainiyar da za mu ɗauka da ciki za ka ɗauka don ka san idan mace na da ciki ta je daga masa ɗinki za a za a ayyana mata zai ringa mata dinki a shekara su kaza saka za a yi mata dinki har sai ta haihu eh suna cin kaya to so daka idan wata tara ne to in sallah sallah na zuwa sallah babba da karama zai dauke da wani saboda dan da ke cikin cikinta kuma sannan duk dai wani abin zai ringa bata abinci da za ta ci saboda mata masu ciki suna cin abinci sosai ga ga yi ga wasu abubuwa dole zai ringa yanka musu wani abu zai ringa bata duk wata a gane to wannan abubuwan da zai riga ba za ce to ta ɗauke wa kanta Ta so ta sai ta ɗauke sai ta haihu in ta haihu sannan sai nauyi nauyin ɗan ya dawo kan shi yanzu riga sun rabu da macen eh bai damuwa kuma wani wani sai an ce kotu an je kotu alƙali ya yanka wani zai ce ne wani alƙali zai ce ne a zuwa rinka amsa wani shi sannan ya bayar amma wani mai hankalin zai ce kawai a faɗin nawa zai bayar za su yi tsada da matan in ta ce duwata ya kawo dubu biyar lokaci na yi zai a wanda nasa an ce dubu biyar ya ƙara ya ce ai ɗan shi za a kula kaga sai ya ƙara mata saboda a rabu lafiya duk wata gaba ɗaya zai kawo kuɗin duk wata zai kawo kuɗin eh kaga wannan ya nuna adili ne shi to wani tun da aka bata din na fashi duk wani bala'i yake nema babu wani abin da zai yi wannan kuma ba daidai bane da zai dauki kanka bala shi bane akwai mutumin da tabbas mu wanda ya faru ba dan shi ne karami lokacin da lokacin da ake rikici da maman dan maman suna rikici da baban shikenan sai shi baban ya saki maman da ya saki maman yaron jariri yana da rubi shi ne tana ci tana na yaron tana shi wa bayan sai zan ga ita rashi wallahi sai yaro ya tunkaro da maman shi daga ne shi wallahi bashi bashi kuma wallahi har yaro ya girma ba bashi bashi Yaro ya girma duk sauran yan uwan shi wallahi ya kai su makaranta ya musu kaza wallahi yaron har yanzu a haba ban yaron su wallahi ba ruwan shi da yaron wallahi ba ruwan shi da yaron kamar da gaske jariri ba to dama jariri ina za shi ba wajen mamaci ba kai kana ba shi nono ne kuma yaro yana da hankali wai tun da to saboda baban yana da kuɗi sosai lokaci? sai aura ya saki ya aura ya saki in ya aure mace tana samun juna biyu ko za su bata zuwa ga da wanda suka samu matsala da wannan suna zage-zage yana zage ta tana zagin shi suka rabu daukar nan da ya yaro haka shi kuma shi ya gani in yaro zai zo wajen shi da ko zo jirgin sa ba ta kai shi ko kuma ya yi kashi ya la sai da sai da lallasa ta ko Najeriya yana da kudi zai lallasu sai zai lallasu ba ai koshin Najeriya kudi in ka ga yaron ba za ka taɓa zamanin baban shi ya rike wani kuɗi ba yaron ya Ya yanzu gashi baban yaron su yaron yana nan ya dai gado shikenan zai dan mora shala shala <laughs> alaikum salam sai eh. eh. ta shiga uku an shiga hakin shi mana an shiga hakin shi a san yadda za a sasan tariya amma ba wai magana cewa maka ai tun da aka riga aka aka haɗu wajen aure kuma ai alaƙa ya riga ya haɗu rawa kuma aiki ne kaga ita in ta iya jurewa to ƴaƴansa ƴaƴan mijin ƴaƴan mijinta suna kuntace duk wani abu da zai faru za ce ban su ai ko ba za ku yi zumunci da kaza ba kaga akwai matsala duk lokacin da ta zo ku cina aiki an bi ta hanyoyin da za a bi ta zama su ci ya misali ai za ta hana ai idan uwa ta ce ba za a yi zumunci ba uba mai zai yi shi uba zama yake ai zumunci na hannun mata ne

to me za mu zo gidan mu ya yara <laughs> a ji shi wannan magana magana wasa ne yasa yayi wannan abu Allah shi taimake mu subhanakallahumma an la ilaha illa anta